police joint operation team repelled ambush attack from armed bandits at Magab Forest in Birnin Mogaji local. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan DCP Moshid Jimo ke karin haske kan sabon farmakin da suka kaddamar a jihar Zamfara. ya ce sun samu nasarar fafar wasu 'yan bindiga daɗi a dajin maga da ke karamar hukumar birnin magaji ya ce a wannan gumurzu 'yan sandan sun halaka 'yan bindiga guda ɗari da guda hudu sun kuma rugurguza sansanoninsu guda hamsin kana sun kwato kimanin awaki ɗari biyar da shanu saba'in da tara daga 'yan bindigar amma abin bakin ciki a nan shine mun rasa ɗan mu guda ɗaya kana wasu zaratun 'yan sanda goma sha biyu sun samu raunuka sakamakon artabun da muka yi kakakin 'yan sandan najeriya ya ce sun caccafke wasu 'yan bindiga daɗi The team have recorded significant progress in the arrest of more than 85 suspects. Zaratan 'yan sandanmu sun kuma kame 'yan bindiga guda 85 da manyan bindigogi kirar AK-47 guda 27 da wasu bindigogi kirar gida guda 50. An kuma kwato shanu 279 da ƙarin tumaki 109 kuma tuni an mika su ga masu su. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.